الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد ذلك درسنا أشرين ترى ذلك درسنا أشرين ترى أشرين ترى ما العزية wanda muke a kowace ranar asabar a wannan masallaci yau ta takwas kenan ga watan ga watan rabi'u tsani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda wannan rana ta yi daidai da uku ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya a wancan karatun namu mun soma karatu a cikin fasalin fara'idu sala farillan sallah mun karanta farillai guda takwas in ta farlan guda goma sha hudu ne da mun karanta guda takwas yau za mu tashi farilla ta tara yake attasi'a farilla ta tara aljulusu lissalam zama domin yin sallama zama domin yin sallama قدر ما يعتدل فيه ويسلم gwargwadon yadda zai samu yin daidaituwa ya daidaita a zaune wato zaman na ta zaman ta ba tare da rakatawa ba shine al-i'tidal ya daidaita ya zauna sosai ya yi sallin sannan ya sallama dalili akan wajibcin wannan shine dawamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haka duk wanda kuma ya ce mu sallah kamar yanda yake yi ba a taɓa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallama a halin sujada ko halin ruku'u ko halin tsayuwa ko bauna bauna ba sai ya daidaita a zaune bal har an sifanta zamansa yayin da yake yin sallama kamar yadda zai zo a cikin fada'il sala yadda kifar zama zai kasance yadda kifar wannan zaman zai kasance shi a wannan wannan zama zai kasance yana daga cikin sunnonin sallah shi zai zo a cikin al amma yin zaman gargadan yadda za ka sallama ne wajibi amma zama domin kai amma gargadon yadda za ka yi tahiya kai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan zaman sunna ne wannan zaman sunna ne don haka ne ma idan mutum ya zama cewa bai yi tahiya ba to ya bar sunna ji da zama domin yin tahiya da kuma yin tahiya din saboda haka zai yi sujada kafin sallama amma in ya bar sal in ya bar zama domin ya sallama ma'ana sai bayan ya yi rakkanwa yana zaune yana yin tahiya yana yin tahiya kai sai ya tashi da yana tashi sai tana kan ta da sallama ba yana tashi din nan a jike take assalamu alaikum wannan ta zama to masa sallama sallama ta ba dole sai ya dawo ya zauna zan yi wannan sallama domin yin zama domin a sallama wajibi ne daga farilla ta daga cikin farillan sallah kamar da muka ambata dalili akan wannan kuwa shine dawamar aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka kuma yake ni sallah kamar yanda yake yin sallah dawowa zai sai sai ya sallama sannan kuma sai ya da bayan sallama saboda wannan tsarin da ya taki da ya miƙe a ya shigar da wani aiki wanda yake ba a cikin sallah ba saboda haka bisa rafkalwa waye sai ya da bayan sallama al'ashira farilla ta goma ta tahlil sallamar halatti a tahlil shine halattawa wato sallamar da za ta halatta masa fita daga cikin wato fita daga cikin ƙangin sallah da sallah ana cewa su jata da harama ne al'ifram shi ne abin da zai haramta maka dukkan wani abu in banda wannan in ka shiga cikin sallah ta yi harama duk wani abu in ba sallah ba ya haramta gare ka to ma ko kuma ita za ta halatta maka dukkan wani abu wanda yake sallah ba ta hana ka yi dalili akan cewa wannan wajibi ne shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadith inda muka karanta na sayyidina ali a farkon farnan sallah فنضع صلى الله عليه وسلم مثل سوى مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التكبير وتحليلها التسليم مدي صلى الولاء حرمت كبر حرم من كبر كبر تحرم في كا حرم كما تنك كل إن صلى وتحليلها حالة وقت وتسليم كتابة بسكنك التسليم من سلم ومن سنة دليل أكل في ور من سلم واجبين كرلسي waɗansu malamai wanda yake shine masabar abu hanifa sun ce yin sallama ba wajibi ba ne domin annabi sallallahu alaihi da ya koya ma wannan balaraban wannan da kauyen da ya je bai iya sallah ba a cikin hadisin ba an baki sallama ba wannan hujja ce ne karfi kuma yawanci malamai suna amfani da hadisin wannan hadis din na koya ma wanda bai iya sallah ba abubuwan da ke cikin wannan hadisin sun ɗauke su shine farillan sallah tunda annabi sallallahu alaihi ya ce maka ba kai sallah ba sannan ya tuje iya baka koya ne bai tashi koya masa bai koya masa komai da komai na sallah ba sai ya koya masa farin lai to sai suka ce tunda babu sallama a ciki ya yi na kanta sallama ba farin lai ba kuma suka ce a cikin hadisin tafiya Abdullahi bin Mas'ud a wata riwaya ta hadisin tafiya domin yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannuna hannuna na cikin hannunsa ya koya min tafiya yake tafiya at-tahiyatu lillah was salawatu wat tayyibat har zuwa karshe a cikin wani riwayar hadith din yake idan kai haka to yin yanqadat salatu in sai wannan sallar ka ta kare fa in fi ita qul wa in fi ita faqud in ka so ka tashi in ka so ka zauna saboda haka yake sallama ba dole ce in ka gama tahiyya za ka iya niyyar cewa ka gama sallar ba sai ka ce assalamu alaikum ba ka tashi ka ka ko ba ka ce assalamu alaikum ba ka gama sallah saboda wannan hadith din to amma babu hujja a cikin wannan amma duk cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya ma wanda bai iya sallah ba wannan baya kore cewar a baya kore cewar daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar kamar yanda ya zo a hadisin sayyidina Ali domin farilla ba a kayyade ta da lokaci guda domin Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ifar da saƙo saboda in ya ifar da sako idan ya ifar da shi jinnatan ya rage kai kuma naka tajikin misalin wannan sai da kasancewar bai ambata masa ba sai bai ambata masa ba saboda ma sai ya riga ya sayar da cewa tahmiliha at-taslim fita daga cikin sallah da sallama ne amma hadisin ibnu mas'ud wannan riwaya na hadisin ibnu mas'ud da ta inganta ba dukkan malaman hadisi sun yi inkarin ta yana daga cikin illar da ake cewa a cikin hadisi da ake cewa al-idraj maganar ibn mas'ud ko waɗansu suka sanya ta a cikin hadis ko ma ita kanta a maganar ibn mas'ud din waɗansu ba su inganta cewa ta inganta gare shi ba sai haka wannan ba za a saka hujja da ita ba a rufe abin da yake sananne na al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata daga cikin wanda suka rufe wannan hadisin na sallama hadda ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن سنانه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في ولا يسلم على جسلك تجوفا داما يتي السلام عليكم ورحمة الله يتجوفا هودي يتي السلام عليكم ورحمة الله حتى أنجا حتى wato kun da ke kinsa wato jiyewa yake yi wanda suke sahu za su ga hasken wato kuɗa kuma sunsa saboda wanda yake jiyewa to ibn mas'ud ya tabbatar da wannan haka zalika sa'ad ibn abi waqas duk suka ce wadda take nuni akan dawwama wanda nuna kan ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama akan wannan hali kuma ya ce sallu kama ra'aytu ni usalli ki sallah kamar da hujja ina yin sallah dan haka ne yin sallama ta zama cewa ita ce sharadin ta fita daga cikin sallah sai ba a fita daga sallah sai da sallama ba a fita da wani lafazi in ba sallama ba ba ta cewa za ta sallama da cewa assalam don ba shine a taslim ba at ne ta kace assalamu alaikum a kallon su kenan يا ثبتا ده السلام عليكم جدا لك يا يوم حديثي السلام عليكم ورحمة الله حتى يقول حديث ابن مسعود حديث الوائل ابن حجر حديث سيدنا علي بل حديث سيدنا علي أتيت آدم سلم الفرقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلم سبيك السلام عليكم ورحمة الله أما في اتفالي أتن السلام عليكم سوي ولا يضع حديث آئسة حديث عبد الله بن عمر حديث سلمة ابن الأسوأ dukkan sun riyaito haka suke yin sallama kuma a waɗansu daga cikin riwayoyin nasu sun dangana haka da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin Aisha ta sallar daren annabi sallallahu alaihi wasallam take idan yayi sallah in yi sallama sai ya sallama sallama da yake jiyar da mu ta kasa ya fi cewa assalamu alaikum ba tare da tsara wa rahmatullah din ba saboda haka ne malamai ya suke ijma'i cewa idan mutum yake assalamu alaikum kawai بقارة ورحمة الله صلى الله عليه وسلم تبدا آه، آه، آه، ودكتور دكتور نقل ولا اجمائي اصوي وفي الامام ابن المنذر عنده يقول لك كافر الاجماع صلى الله عليه وسلم فعند منك تدور منك السلام عليكم انت فقيت باب تعريف كتب سلام عليكم بس انت سلام عليكم بس بس domin ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yayi ta shine assalamu alaikum kuma shine ma'ana at-taslim kita salamun alaikum ba taslim bane duk da yake ya zo a cikin alqur'ani salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqba dar amma wannan gaito ɗan aljanna ce nan ko ana maganar fita daga cikin sallah in ka shiga ɗan aljanna na mala'iku sun fi wannan amma sai in za ka sallah sai ke wanda annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum da ka ce suke nafsi a matsabar imam malik ta in kace assalamu alaikum sallama ta ba haka malika in kace ai kai kai ai sai da kufuji ne suke sallah kana liman wani yana bin sallah za ka fita da sallah sai kace assalamu alaika sai da kici kadai ne kace a to ai na ce assalamu alaikum bayan da mutum ɗaya ne kawai eh nan ne yake ma jama'a babu komai amma wanda yake sallah sun fi jifa sai yake yanke ai kamata ne ne yake assalamu alaikum sai yake assalamu alaika to kana sallah da matarka sai kace assalamu alaiki cewa za ka fita daga cikin sallah ita ma sallah ba ta ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi kadai yake sallah sai yake assalamu alaikum da lafazin jami'i sallama tabbata a gare ku ma'ana arziki ya tabbata a gare ku ma'anar amin ma'anar assalam shine aminci ma'ana wato kuɓuta daga dukkan aibi da kuɓuta daga dukkan abin da ake jin tsoro in kace wa dan uwanka musulmi assalamu alaikum wato Allah ya tsare ka daga dukkan wani aibi daga dukkan tawaya ya zama to ba ka da ita zahira da batina kuma Allah ya tsare ka daga dukkan abin da kake jin tsoro shi ne ma'anar sallama haka zalika in ka akasa kace alayka salam in ka zanta daga cikin sallah kace alaykum salam ko alayka salam ita ma sallama ka ba dole domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa canzawa ba daga tartibin yace alaykum salam ko alayka salam cewa yake assalamu alaikum a dukkan lafazan a dukkan sallamar guda biyu da yake yi eh to wannan zamu zo a cikin farillan sallah sallama ta farko ita ce farilla ne kaulin imam malik kuma shi ne kaulin a mafiyayi a ne kaulin daga cikin sahabbai a sayyidina abdullahi dan umar da anas ibn malik da aisha da ta ibn al-aswa da ibn al-mundir ya kawo aqwalin sa a cikin al-awsat zai ta kai assalamu alaikum sau daya amma mafiya yawan malamai sun tafi akan cewar sau biyu ake yi ta farkon ita ce wajiba amma duk sai faɗa akan ta farkon ita ce ita ce farilla ta biyun sunna ce to la tabarau da ta in dai zo a cikin sunnoni sallah za mu ambace ta ta biyun sunna ce hatta a masabar imam malik eh, amma a mafiya yawan malamai sun tafi akan cewa duk guda biyun duk guda ya wajibai ne duk guda biyun mutum zai yi amma idan ya yi iktisari akan guda ɗaya sallah ta aiki shi ne matabar imam shafi da imam ahmad da abu hanifa kuma sai aka rawaito daga sayyidina abubakar da sayyidina ibn da kuma adadi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama biyu ake yi saboda shi ne abin da ya fi yawa da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya sallama ta gefen damansa ya sallama ta gefen hagunsa suka sauran sahabbai suka fi sallama ɗaya ce ba ma sai tilqa a wajhihi gabansa sai ce assalamu alaikum ba tare da kai zuwa ga dama din ba sai la kare daga Aisha ummul mu'minin haka take sallah in ta idan da sallah za ta assalamu alaikum tilqa'a wajhiha tana sallan gabanta amma abin da yafi yawa na sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine assalamu alal yamin wa sama wa salamu an shimal amma idan mutum yayi a wajhihi kawai ba tare da sai ka zuwa ga dama da ya sallama daya shi ma wannan sallama ta tayi domin ya zo da abin da yake ne wajibi amma ya tawaye wajen sunna sunna shi ne ya ƙara a guda biyu ƙarin aiki ƙarin lada ne musamman ma in ya zama to aiki ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake wala yujibu ghayruha yaninta yanin assalamu alaikum din ba zai wadatar ba ne abin da muke bayani ko ka ce assalamu alaikum da fikiran nahau ka san in ka in ka sa alif da lam ba za ka tanwin ba ka ce assalamu alaikum wannan fikiran nahau ne lahani ne to in kai kuma ba kai sallama yadda ya kamata ba amma sallar ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba to a nan wajen saɓani ne akan cewa mai yin kuskuren lahani mai yin kuskure wajen lahau wajen wajen ka'idan nahwu a cikin sallah sallar ta tayi sallar ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba saɓani ne tsakanin malamai wasu a kamar irin wannan ba za a ce sallar ta ɓaci ba tunda ya ƙoƙari ya kawo dai kuskuren kuskure ne wajen lahau haka zalika ba za ka ce alaikas salamu ba ko alaikumus salam وليس على الإمام والفضل غيرها باب أبن ديت واجبي أكن الإمام لي الإمام والفض دا مصلى في غيرها إلا وأن صلى ماذا وفي السلام عليكم في سبع أبن ديت واجبي أكن فكذلك آه، مصلى في سبع أبن أبن ديت واجبي وأما المأمون أما وأن ديت المأمون مصلى أبن الإمام فيسلمها أي يمينه فيسلم أي يمينه فيسلمها أي يمينه kullum sallu ne kudala ta wajen biyu sannan ya wata sallamar ta biyu yana kallon gabansa ya kudu bi harrabba alal imam yana nufin cewa yana amsa sallamar da nuna ya mata kullum sallu ne ala ya tarihi sannan ya sallama ta in kana alaihi ahad in akwai wani tare da su ya kudu bi ha yana nufin amsa sallamar wanda ya mata to in babu kowa a gefen a gefen hagunsa. amma in da akwai wani to idan akwai a in babu kowa a gefen daman sa fa to sai ma iman rabbi sannan ya mana hajjin rabbi kamar wanda suke suke zaune a kan kusurwar ta a kusurwar arewa a kusurwar kudu kai wannan a martabar imam malik ke to sallama uku al-ma'mum zai kuma an rawaito wannan daga abdullahi bin umar kamar yadda malik ya ambata a cikin al-muwatta a cikin riwaya da ya ambato a cikin al-muwatta an rawaito daga abdullahi dan umar to da kafin da ya tabbata daga fi'ilin salaf in mutum yayi babu laifi amma abin da yake tabbas daga cikin hadisai masu yawa da suke daga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine sallama biyu sawa'un da liman ko musallaci kadai ko al-ma'mum kuma sawa'un akwai wani a gefen damanka ko babu sawa'un akwai wani a gefen hagunka ko babu sai sallama an yamini wa an shimal domin idan ma babu wani a gefen damanka akwai mala'iku akwai mala'iku da suke sallah tare da su sai sa ne malamai suka ce yayin da za ka sallama kamar da alƙadi iya bai faɗa إن ذات السلمة كهل ارتدت وعيكت السلام عليكم كما يسلم جدسك وعيش باين الله صالحي وعيكنا رأيك باتا رأي وعيكنا وجدك باتا وجد كما يسلم جدسك السلمة يفع نبي الله عليه وسلم إذا انتبه قد أحكى فإنها تنال كل فإنها تنال كل عبد صالح في السماء والأرض تكيد جدسك باين الله صالحي أسمى ذكرت don haka mutum ya niyyar wannan to haka ko babu kowa a gefen hajjinka ba wai kawai kana amsa ma wanda ya maka na gefen daman ka bane za ka ce masa assalamu alaikum shi yasa gaba a cewa alaikum assalam sai dai kina a ce masa assalamu alaikum an fahimta amma wannan shi ne kamar yadda yake a wannan shi ne zaɓin imam malik da mai sallah da al-ma'mun kamar yadda muka ambata ya ambata kamar yadda yake a cikin al-muwatta الأفضل في تسليمة الرد أن يكون بلفظ تسليمة التحليل أبن دي كنت يسيسي أبن دي يتسلل وجن سلمر أمسى سلمة ما يبدأ سلمة هي تقول تيدا لفظين دا أكي سلمر تتابع سلم هي ما إتراك السلام عليكم دا تسي وعليكم السلام أما إن في وعليكم السلام أسلمة تجي إتما تاي أما تبر الإمام مالك إن في وعليكم السلام عليكم sannan na gefen ka kima ya ce maka assalamu alaikum kace masa wa alaikum assalam to shi ma yayi amma baka zo da yake abin da yake shine al-afdal ba al-afdal kace assalamu alaikum domin haka aka ruwa domin abin da yake na riwaya ولا يشترط ولا يشترط أن ينوي بكلام بكلامه الخروج من الصلاة على أحد القولين المذكورين باشرة ابن يومير كتابة كتن صلى دومين صلى مبدئي a bisa kauli guda ɗaya daga cikin kauluka guda biyu masu mashhurai wato a cikin mazhabar imam malik an yi saɓani akan wannan cewa idan mutum mas'alar ga tare idan mutum yayi sallama shin sharaɗi ne yayin da yake yin sallama ya niyyar cewa wannan sallamar ta fita daga sallah ko ba sharaɗi ne an fahimta wanda suka ce sharaɗi ne idan mutum yake assalamu alaikum bai yi niyyar fita daga sallama ba بإمير سابق صلى بقى تسلم السبكي بقى سلم السبكي بقى في أداوة تكين سلم يا إمير سابق تكين سلم ولو سيني أبن دي أبن دي أبن دي سرط إذن أما أقول دي تكين مالي أما سبق إمام مالك دي سرط إذن تقول حتى يا إمير سابق تكين سلم يا إمير سابق تكين سلم حتى تكين أما أبن دي تكين نفسي إنجنسي ترجيه أتاء دي سيطة يا a cikin muktasar yake cewa a cikin kafa sharaɗi na cewar sai ta yi niyyar fita daga sallah da wannan sallamar filafin akwai saɓani duk inda ka ji halilu ya ce filafin ma'ana filafin fit tasbih wanne ne ya fi wanne ne ya fi sahara a cikin sa a cikin maganganun malamai to amma anan wajen mai igiya ya rinja da cewa sharaɗin niyyar fita daga cikin sallah ba sharaɗi bane wanda ke shine sahihi saboda in mutum يرجع يوم النفذ تيجي عن صلى الله عليه وسلم في تحليلها التسليم كتابة بسي صلى سيني بسلمة بسي سلمة مجرد يوم مسمى اسلوبين يعني بسي اسلوب أسلوب أبدا ما ما في ما ما لمن بلاغة فكرة اسلوب القصد وتسوى كتابة بسي صلى بسلمة لكوي شنو معنى تحليلها التسليم أي حصر المسند في المسند إليه babu wani abu da ake wajen fita daga cikin sallah in ba sallama ba kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kaga kenan in kace assalamu alaikum ko baka niyya ba wannan hadisin yayi na kanta fitarka daga cikin sallama daga cikin sallah ta inganta wannan shine sahihi na fata an fahimta wannan ko an fahimta eh to wa muqabiluhu la budda min zalik kishiyar wannan kauli na cewa ba sharadi bane sai ta niyyar fita daga cikin sallah kishiyar wannan magana shine la da sai ta yi wannan niyya ta fita daga cikin sallah wa alaihi yaqtid al-imam bi salamihi al-khuruj min as-salah dan haka ne a duka wannan kauli da yake cewa sharadi ne liman in ya zo sallama sai ya niyyar fita daga cikin sallah wa salama ala al-mala'ika da kuma yin sallama akan mala'iku wal muqtadina bihi da mamu da suke koyi da su. ويقصد الفض مثلا في كتنه ينير آه، ينير السلام على الملائكة ينير سلم أتم ملائكة في كتنه ينير آه، وتسلم أتم ملائكة آه، ظاهر ولا أديك ولا قول ما يقول ينير سلم أتم ملائكة بل ما زي ينير كتابة تسلم بس ما سلم أتم ملائكة أما في بجي ينير سلم أتم بس تسلم تعرف فيها طيب هذا أديك ولا قولي ولا يتبسيني بسيني أجي a duk da yake masiri ne a masa ba amma ba shi aka zaɓa ba cewar liman in ta ce sallama niyya uku zai niyyar farko fita daga sallah niyya ta biyu yi ma mala'iku sallama niyya ta uku yi ma wanda suke sallah a bayan sa sallama mai sallah shi shi kaɗai niyya biyu zai niyyar farko fita daga cikin sallah niyya ta biyu sallama ga mala'iku almamun fa ko kuma niyya nawa zai mai niyyar fita daga sallah sannan mai niyyar yin sallama ga liman sannan mai niyyar sallama ga mala'iku mai niyyar sallama ga sauran jama'a da suke sallah tare to amma duk wannan takalluf ne kada ku matsa kan ku rika waɗannan abubuwa mun ce ba kan ibn sai mutum yayi niyya kai ka ce assalamu alaikum ka idan da sallah saboda zahirin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shi ma wannan kauli ne mashhuri a matabar imam malik kuma shi ne abin rinjawar ya fi kusa da ظاهر الحديث عن صلى الله عليه وسلم الهادية الهادية أثر أثر فرلا تقول فاتحة الاعتدال ديدي ديديتوا ديديتوا في الفصل بين الأركان وجن جن بيوا تكامل ركن من صلى لكن إذا كذي تكامل ركن بركن dole ka daidaita yadda za a rabe wannan rukuni da ɗaya rukunin idan mutum ya zo ya yi rukunin bai gama ɗagowa daga rufi'i ba ya ɗan ɗago kaɗan bai gama tsayuwa daidai wa daida ba sannan ya faɗi ya ta kaga bai bambance tsakanin ruku'u da gada ba to bai yi itidal ba ya dakkar Allah dalilin wannan itidal shi ne hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa sun marfa hatta ta'tadila qa'ima a wata a wata riwayar kenan a wata riwayar hatta kuma inna qa'ima ka ɗago haske ta daidaita a tsaye don haka idan mutum wajen ɗagowa daga da ya riga ya gama daidaita ba ya ɗago ya ɗan ɗago kaɗai ƙasin bayan su ya riga ya miƙe ya tsaya can ba to sannan ya kuwa ya su gaba da yi itidal da ya bar wajibi ya bar farilla to in ya ci gaba da sallah nan rafa'ar ta ɓaci wajibin sai ya dawo ya gyara wannan rafa'ar ya koma halin ruku'u ya sake ɗagowa ya tsaya can sannan ya faɗi ya gaba haka zalika tsakanin gaba. haka zalika as-sayyi ku umma ruku'u idan mutum yayi ruku'u yin tasbihi ba wajibi bane as-sayyi ku ba wajibi bane sai kai subhana rabbiyal azim ba wajibi bane kamar yadda zamu kamar yadda zamu gani da ambace shi ba a ciki amma idan kana sunkuyawa ba ka tsaya ka yi wannan tasbihin ba kana sunkuyawa ka dago to ba ka yi itidali ba ba ka nutsu ba ba ka daidaita ba a cikin wannan rukuni wajibi shine ka daidaita menene daidaituwa shine kowace gaba ta koma muhallinta. kowace gaba ta kaiwa muhallin fata idan ka tufiya ya zama ta nutsu akan haka komai ya koma inda ya dace ya tsaya a cikin wannan rukuni haka zalika in ka dago haka zalika in kai sujada haka zalika in ka dago daga sujada duk wannan yana daga cikin wajiban sallah kuma an ba san ya zo a cikin hadisin abi huraira na koyar da sallah ga wanda bai iya sallah ba الثانية عشرة فرلا تجينا تجي الطمأنينة الطمأنينة fi arkani salati kulliha nutsuwa a cikin dukkan rukunin sallah kulliha dukkanin su qiyamiha a cikin tsayuwar sallah wa ruku'iha da ruku'inta wa sujudiha da sujudar sallah wa rafu minha da dajewa daga sujada wa bayna sajdatayn da zama tsakanin sujada guda biyu a wato tsanani da nutsuwa kowace gaba ya zama ka nutsu a cikinta idan ka tsaya ka tabbata a tsaye ɗan ba baina baina ba kuma ka nutsu kowane abu ya koma gabarsa kowane tafi ya koma gabarsa to ne bambanci tsakanin al-tumanina da kuma al-i'tidal yake wal farqu bainahuma bainaha wa bain al-i'tidal bambanci tsakanin nutsuwa da kuma daidaituwa annal i'tidal fil qiyam masalan intisabul qama abinda ake nufi da al-i'tidal daidaituwa shine tsayawa kan ba tare da fara kwata ba shine al-i'tidal wa tumanina abinda ake nufi da nutsuwa kuma a cikin tsayuwa istiqrarul a'da'i daidaituwar gaɓoɓi to da haka idan mutum ya yi ruku'u yana yin ruku'u ya cika sunkiyawar ya ce har da inda ake so ya sunkiya amma yana sunkiyawar sai ya ɗago me ya samu ne bai samu ba ya sami itida ne bai samu bai samu tsamanina ba haka zalika in ya dago in ya dago yana dagowa daga sujada yana zama sai sake yin wata sujada kuma ya sami itidal bai samu tsamanina ba amma idan bai riga ya dago ba bai riga ya gama dagowa yanda zai zauna ba sai sake sai ya ga wata sujada a nan wajen me ya rasa bai sami itidal ba tsamanina ba ya samu a in ba ka sami itidal ba za ka samu tsamanina ba in ba ka samu daidaituwa ba za ka samu nutsuwa ba an fahimta to shi su ne wannan bambanci tsakanin su su biyu kowanne daga cikin su lafi da haka mutumin da yake wajen mutumin da yake sallah in dai ba wata lalura ta kasa ba zai iya miƙewa ga baki ɗaya ba kamar ciwon baya wanda yake ba zai iya iya ɗage daga rufe ba zai iya tsayawa baki ɗaya ba ya tsaya kan kafin ya gama tsayuwa zai fiti ko kuma yana zai shiga cikin wahala zai sa masa rashin lafiya sai ya ƙara masa zafin ciwo to a nan wajen shi ne zai ganin ta kanta ya faɗi a kanka saboda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu amma shi ma idan da zai iya bai halatta ya ganin ta idan bai yi ba idan bai yi ba to da ta ba domin ya bar farilla daga cikin farillan sallah الثالثة عشرة فرلا تقول شاء أداء غير شاور بايد وهو أبن أكيد ترتيب الأداء دورا تاوى قطان أيكم فرلين صلى وهو أن يكون الإحرام قبل القراءة كبر حرم تجمل في كافل كراتي والقراءة قبل الرسوء قراءة رأتي صلى كافل رسوء والرسوء قبل السجود رسوء كافل سجدة والسجود قبل السلام سجدة كافل سلمة دل أنت وما تفرنا الله أنجريه to ka yi su a duka wanda aka jeran su shi ma wajibi ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma da yake koya ma wanda bai iya sallah ba sai rinka yi da himma himma himma yadda take nuni akan tartibi jerantawa kai kaza sannan kai kaza sannan kaza sannan kaza wanda yake nuna kanta ita kanta tawar farin ce idan da mutum zai akasa idan da mutum zai akasa ya ce to ai ya karanta a cikin alqur'ani anta ya maryamu qulti li rabbiki wasjudi yarka'i ma arraki'in a alqur'ani an ce na maryam ki yi kunuti ki yi da'a da Allah sannan ki su gaba ki rufe to da alqur'ani ya ya ce maryam ki zira ki rufe dan haka za a yi sallah irin tana na maryam tun daga san an baka cikin alqur'ani yake ki yi ta ki sallah bari ya tsira ki gaba ki tsira ya gaba gaba sannan ta ki rufe ta ki wata raka'a to ne sai ki sallah ki ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba sallah a haka abin da me za a ce ma me za a ce masa akan hujja ta tana na Maryam na farko dai ba a hujja da aikin mutanen da al'ummar da suka gabaci al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hujja da abin da suke in abin da suke ya saba abin da abin da yake a cikin fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa ake cewa shar'un shar'u man qablana shar'un lana ma lam yurid fi shar'ina ma yukhalifu shari'ar waɗanda ke gaba gabace ne ni ma shari'a ce a gaba gare ni matsawar babu abin da ya zo a cikin samun shari'ar da ya saba to da idan haka aka ce mai Maryam ta yi ni ba haka aka ce mana ni ba kuma sannan ma ai wannan ita yawo a cikin alqur'ani ba ta nuni a kan tartibi a cikin a cikin wajen larabci da aka ce ya Maryam da aka ce mata wasjudi warka'i ma'ar raki'in yi su gaba su yi tare da masu rufe wannan ba yana nufin kan cewa ta yi su gaba za ta fara yi ba domin ita wai ba ta nuna kan cewar abin da za a yi abin da aka aka ci gare shi yana zuwa bayan na farkon ne zai iya zama cewa shine na farkon sannan kuma ya zamanto na wanda aka so mu ambata ya zamanto shine na biyu Domin da yasa aka ce mata da yin da aka kaddamar da ambaton gaba domin a nuna cewa domin cewar makamin godiya ne ga Allah godiya ga Allah abin da yake komai nuna godiya ga Allah shine sujada sai sa aka soma ba wai an cika da ka fara yin sujada bane kafin ka yi ruku kuma a cikin alqur'anin ma ayoyi ne mana aka ya ayyuhan ladina amanu ruka'u wasjudu wa'budu rabbakum واسألوا الخير لعلكم تفلحون كذا في أكثر واجب إلى التنفيذي من أيك الصلاة أطار وجلت واتستنفر من صلى ترتيب الثاني في اتنافر اتنافر الليل الرابعة عشر فرنا تقول شاهد الموالاة الموالاة وتجيبين دينا جيد وتجيبين دينا سين جرا وتسين أي صلر بيع فيجب إيقاء أجزاء الصلاة يلا وجب مطيع أي تأيك الصلاة وت آه، آه، وت آه، abubuwan da ke ayyukan cikin sallah wa arkaniha da rukunanta yali ba'daha ba'da sashin suna bin sashi min ghairi tafriq ba tare da yankewa ba ba tare da yankewa ba alal misali ba za ka tabbara ba sannan sai ka je ka yi magana da wani sannan ka dawo ka ci gaba da yin sallah ba za ka haka ba in ka haka ka yanke farilla in ka haka ka yanke wato ka watsar da farilla daga cikin farillan sallah اللهم إلا استنهال اللرورة استنهال اللرورة فإن بقى حالة أي بنائي أي جني أكن صلى شنو فإن فيلم بيكي هبه إذا يفي إذا ينا إذا يهبه يجي متى في كام هم في تتبع السنة صلى في يجي وينت هبه ثم يداوي في جني أكن صلى سبع سياسات يتصلى بقى يلا حالي ولا مرورة أنا حالة تمام حال اللرورة أما إن بقى هكذا فإن في صلى تجي كي مجنى ده ولكي تفضلها ده وأنا أبو sannan ka dawo ka dora a kan wannan wannan a ita haka tarihar rufe farilla daga cikin farillan sallah sallar ta ba ba a haka domin wannan magana da kai ta yanke sallah ita sallah dole ta yi ta bai daya dole ta yi muwalati a lokaci daya fi saurin wahai ba ta ɗaure ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke sallah ya ji wani abin ba sannan ya dawo ya ci gaba da sallah kamar da a ƙarar misali ke wajen kuɗi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuɗi ba ɗansa jikansa hasan ibnu ali ya shigo sai ya bar huɗubar ya sauko ya zo ya ɗauke shi ya zaunar da shi tare da shi a kan mindan ya ci gaba da kuɗi ba haka kuma ya fara yana hudu ba wani mutum ya zo ya ce ya rasulullah a ban iya sallah ba a ban san addini ba ka zo ka koya ni ka zo ka karantar da ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kala kuɗi ba ya sako a kawo masa kujera ya zauna a kai sannan ya bayyana masa yadda zai bauta ma Allah ya bayyana masa abin da yake wajibi ya sani na addini sannan ya koma ya ci gaba da kuɗi ba kaga ya nuna muhimmancin karantarwa to a cikin hudu ba an yanke ta ba a yi ba ne domin saboda yin muwalati a cikin kuɗi ba ba ne da ingancin ta sabanin sallah ita sallah dole ne ka yi ta bai daya ba za ka yanke ka ba ka je ka wani abu sannan ka je ka zo ka daura sai a halin larura kamar yadda muka ambata shine yayin da zai zama to kan cewar mutum haɗewa same shi da zai buƙaci ya fita daga cikin sallah to in alwala shi ta kare kuma zai iya zuwa ya je ya tsayar da sallar ya dakatar da ita ya je ya sake alwani sallar ya dawo zai zo ya dora domin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah baya karɓar sallar ɗayan ku idan ƙarfin ku ya warware har sai yayi alwala sai da daga zarar yayi abin nan daga zarar alwala ta fara sallar na ta rufe sai je ya sake sallar to amma idan ta ban liman ne fa wannan matsala suna kawo ta idan istislam liman ne alwala ta fara kaga su ta sallar ta ɗauki masu bin ta ba tana nan ya sai janyo wani ya cika masa sallah shi kuma idan ya zo sace alwala sai zo yi sai zo zama mamu sai zo zama mamu ya samu abin da ya samu an yi sallama sai sai ci gaba to in ya zo in ya zo ce ma in ya zo ce ma na'ibi da maka istihlafi to ba cikin sai ya ci gaba da sallah eh ya za a yi eh sai da na'am Eh, amma faɗin shafi'iyya da kuma nufin Abdurrahman ibn al-Qasim almajirin Imam Malik zai iya yin haka in ya fita saboda shi ne wannan matsayi ne nasa saboda liman rafi yana da matsayi a cikin shari'a kamar gani ana abin nan limamai suna ana da da limamai wani lokaci saboda sun san an ba su matsayi <laughs> to ibn al-qasim yace idan ya dawo sai zai shiga cikin sai shi wanda ya istiflasi sai ya koma cikin sai ya sai ya fita ya bakku a raka'a ta ya fita ya bakku a raka'a ta biyu ya samu raka'a ta ɗaya kenan ta sallar idan ya dawo idan ya tashi dawowa idan ya tashi dawowa sai ya je abin da ya nufi saura a cikin sallah ya raka'a biyu shi yanzu sabon sallah biyu ko ba haka ba ba zai bina'i ba saboda haka ya zo ya samu na sallar a raka'a ta uku sai ya raka'a ɗaya tare da su shi zai tashi ya sallar ne kamar yana fara sallar ya raka'a farko idan ya tashi zai tafi raka'a ta biyu ko a wajen su an cika sallah ko tun da raka'a uku suka yi baya nan sai raka'a wajen su da ya tashi zai yi da ya tashi zai raka'a ta biyu tasa su sallar su tasuka to ya za su za su bi su to sai su eh ba za su bi su ba saboda sallah raka'a uku sai su zauna su jira idan ya suka zauna ya gama sallar ya gama raka'a ta uku sai ya zauna ya sallama sai ki sallama kai saboda an samu wannan asali a cikin salatul khawf sallar tsoro domin annabi sallallahu alaihi wasallam da yi sallah raka'a daya sai ya tsaya sai suka fitar da kansu suka sallama suka tafi sannan faɗa isa suka zo da suka yi da yayi sallah ta da suka raka'a daya sai ya zauna ya jira su sai da suka suka ɗaya raka'ar suka zauna sai suka sai sallama suka sallama ta yi saboda haka jira a cikin sallah sawa'un da liman ko ga mamu asali yana da asali a cikin shari'a saboda haka a cikin irin wannan zai shi ma wannan amma kaga alwala din da ta rufe shi ma da ya ya fita ya je sake alwala da zai zai giri a cikin wannan sallar ba eh, ya kamata ku inganta wannan fahimtar zai bayyana bayanin ba a cikin karatun miyarsa eh, da muke da cikin istiklaf kawai kun tuna ko eh, ba zai ba zai gini bane akan wannan ina ga ba zai gini bane akan wannan sallar ba zai bina'i ba zai sake tabuwar sallar ya sake tabuwar sallar idan ya cika tare da mutane sai su zauna su jira shi sannan sai ya karasa ya karasa raka'o'insa sai ki sallama yi dalili akan yin wannan shine fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Bakar yana sallah tare da mutane lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaje yake na da sai na Bakar yayi ya yake masa ci gaba da sallah annabi ya masa itara ya ci gaba yake yake ya dawo ya tsaya a cikin sau annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaba ya sallah saboda haka wanda ya kanta idan ma an fara sallah da na'izi idan liman rakibi ya zo zai iya tura ma ije baya ya tura kuma baya ya tsaya shi ya tafi sallar ya ba mutane sallah idan ma sun riga sun fara sallah ne sai su jira ki ya gama tafi sallar su sallama ta yi saboda asali akan wannan shine wannan hadith na Abu Huraira na wannan sulhu da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je kamar yadda jiya muka karanta shi a cikin al-Muwatta na'am Thank you. ai da ma mamu ya kamata dukkan mamu ya san wannan ya in sallar ka take raka a hudu yana da yakini sallar ka raka a kai ta ta ta bai halatta ya bin ba idan mamu ya san cewa yi raka a hudu liman ya miƙe zai wata sallar zai wata raka'a bai halatta ya bi ba zama zai idan ya bi shi sallar ta baki sai da aka kima mu yayin da aka zo aka yana shi bai sanda wannan abin bai san amma dai ya san sai an yi canjin sallah sai ko ka yin sallah masallaci ne babba wata kila da sai an yi canjin sallah ba sai da ana sallah sai ya zauna ya jira in ya san ya ga sabit sai da abin da ake yi cikin subhanallah in ya sallah masallaci da inda cikin subhanallah ba ai sallah ba sai ya zauna ya ji jama'a ya fara da da hukuncin Allah <laughs> haka ya kamata da zai da zai da zai ba yadda ba imamu ya yi sai raka'a hudu a cikin sallah in kai in ya ƙara raka'a ɗaya bayan ya san cewa sallar ta tafi ta sallar ta dace to ina ganin ah, tunda nan karshen fasali za mu tashi cikin musala ah, bari mu tsaya anan dan a samu damar yin tambayoyi insha Allah to wani lokacin da ake jiran mutum da ake jiran ne ya gama sallar ta zai tasbihi zai mutum zai kai zai tasbihi zai Eh, idan a tun da zama ne na tafiya imam abinda waɗansu da cikin malamai sun faɗa daga cikin akwai imam ahmad shi ne cewa idan liman ya zama tsawai ta zaman tafiya kana zaune kana jiran sa ga abinda za ka sai ta addu'a to da kayan da suke zaune suke jiran su sai ta addu'a ba wuri ne za su karatun alqur'ani ba ba wuri ne tasbihi ba wuri ne na addu'a sai ta addu'a suna jiran su har ya gama sallah su sallah tare ganima sun samu ganima ko na'am bari mu sai mu an sai wannan tambayoyin da aka rubuta sannan sai mu zo ga waɗanda yake ba su rubuta ba wannan yake ya halatta mutum yayi alwala a tsaye saboda ganin garin da yake babu halin ugunawa ko zama eh babu laifi idan mutum yayi alwala a tsaye babu laifi idan mutum yayi alwala a tsaye duk da yake a yadda aka yi yawan alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune aka rawaito amma an rawaito sahabbai suna yin sallah daga cikin tab alhaus suna alwala eh afwan suna yin alwala a cikin tabbi wanda zai a cikin buhari maza da mata wanda yake kuma wanda yadda irin tabti din yake wato ba tabti bane a cikin ne kamar baho ne wanda ake sanya ruwa ne yawa wanda mutane za su je eh, itace ne ake tashi cikin sa sai a zuba ruwa a cikin sa to sun kasance suna alwala a wajen to irin wannan yanayin kaga ba ba za ta taurin kanta ba su yi a tsuguna ba sai dai a tsaye ko babu wani dalili a cikin shari'a da ya nuna kan ba za a yi alwala a tsaye ba duk da mafi yawan yadda ake ta alwala annabi sallallahu alaihi wa sallam a tsuguna yake ko musamman yanda in mutum zai yi alwala ne da mota ko da ƙarya da take da ruwa a yake sai ita ne a zaune amma idan kamar a ce a cikin irin baho din ne wanda yake sai da mutum ya a ko a tsaye din sai da ka ga wani wani mutum cewa al'amarin akwai yalwa a ciki duk da ya tafi sai alwala din sai sannan wannan yake yake annabi ya kasance baya bayyana bismillah yayin karatun fatiha a cikin sallah kamar yadda bukari ya rawaito amma kuma ga shi mafi yawan qur'anai suna rubuta bismillah a matsayin aya ta farko a fatiha don Allah a yi mana ƙarin bayani wato yadda kaga alqur'anin nan yake yadda kaga alqur'anin nan yake haka haka sahabbai suka rubuta shi kuma rubutu sahabbai na alqur'ani da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kowace aya idan aka sauko zai kira an aka saukar da ita zai kira masu rubutun wahayi zai ibn sabit da mu'awiyah bin abi sufyan da sauran mutanen da suke rubuta masa wahayi sallallahu alaihi wasallam yace ku sa ta a cikin surar da take ake ambaton kaza da kaza sai sanya ta ana kuma shi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya rawwa bi sururi da bismillah في سورة البراءة إذا تكون بعد بسم الله حتى يجي أشكي على القرآن بعد تفسر أشكي إنه يقول من دكتوا يا ربي فعل القرآن حتى أكرم تفسريه إن أن وان بيك أرجيك حتى حتى شيء حتى كما تبكر حتى يجي بعد بيك محبة حبك هكذا يحبك تقول تريد ربي بسم الله بيقول لك أنت يا دم النبي صلى الله عليه وسلم بايع بين بسم الله بيقول لك أنت سهر بسم الله أكبر abin da yake cikin alƙur'ani ne haka cikin lokacin sahabbai idan kana tsammanin cewa ba haka alƙur'ani yake ba to wannan kai babban kuskure kuma idan har ta yadda da haka za ta kafirta da duk wanda yake alqur'anin nan wanda yake ba haka yake ba to ya kafirta da ya saba ijma'in sahabbai yayi inkarin abin da yake sanin fatin addini bin darura wannan shi rigiyar da yake sai daga cikin rigimar musulmi da yake a kenan saboda sun ce qur'anin nan wanda yake sun ce sahabbai sun yi haƙinci da su rubuta shi yanda yake ba wannan ai daga cikin shidoyin yake a gaske kawowa ya dan uwa ne wannan tambaya idan ma wannan ya zuwa maka ko kuma rikici ne kike da shi sakala ya daga cikin rikicin in shi a da suke kawowa cewa ko ahli sunna kun ta annabi sallallahu alaihi wasallam baya bismillah a cikin sallah to me yasa kuka rubuta bismillah a cikin alqur'ani domin shi ne kan ta kaga an yi wannan ka ga ai riga muke ce to muku ba ki hatara sahabbai alqur'ani da kake ganin ta haka ne ba haka yake ba kuga ki an samu sabani da abin da ke jin annabi sallallahu alaihi wasallam kan kuma sai a cikin maka da ta kai akwai wata sura na ta tafsiratul wilaya da tana nan tabe da sanya ta ba wadda ta bayyana akan cewa sayyidina ali shine bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ka cikin ma ta kawo masa rikici a cikin addini kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana bismillah ba ba wai baya yin ta bane asirta ta yake a asirta yake yana yin bismillah amma a asirce riwayoyin hadisin anas sun bayyana wannan yana asirta ta ne ba wai baya faɗin ta bane kwata kwata yana asirta ta da wannan kuma shine abin da yake mafi inganci a cikin mazhabar malamai shine mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal in za ka karatu sai da bismillah amma a asirce yayin da za ka karanta Fatiha haka dalika in za ka karanta sura sai da bismillah amma a asirce domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin bismillah amma baya bayyana ta yana sirrin yana asirtar da yana asirta ta yana koyi ta saboda haka rashin bayyana ta bai nuna kanta baya faɗanta ba in ka ce baya faɗinsa da baki ɗaya la a asirce wala a bayyana ki kawo hujja mu muna da hujja akan cewa yana faɗinta amma a asirce a cikin hadisan anas kuma wani sun dace da abin da yake a cikin rubuce a cikin alƙur'ani idan da kamar a ce bismillah ƙara ta aka yi to ne da min da ba a sa a cikin bara'a ba ko ka tabbata sai da dama suka cire ta ba da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko ka mutane ne masu rubuta alƙur'ani daga baya suke haka duk abin duk wannan abu da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam akai wanda ya bayyana bismillah ya wanda ya bayyana bismillah a cikin sallah bai yi sunna ba ya yi salatul aula to wanda madaba ta sun kaga ana suna bayyana bismillah domin su dalilin su shine cewa bismillah aya ce ta alqur'ani Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laqad tahajjarta wasi'an wato ka tsinci abin da yake mai yalwa kada ka tsinci abin da yake mai yalwa saboda Allah ya gare ka wani ne yazo yace Allah ka ji kaina ka ji kan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka ji kan kowa in ba mu ba ne biyu kawai sai ce laqad tahajjarta wasi'a ka kafir abin da yake mai yalwa ina a ce ku ji sai Allah zai rahama to haka zalika a cikin wannan ba kada mu kada mu kada mu kada abin da Allah ta'ala ya yalwa shi to akai wannan matsalar akwai kunce kunce da suka biyo baya wanda su cikin yanzu bana kuma zai ambace su mun ji dai cewar a mafi malamai sun tafi a cewa akan cewa ba za ka samu sallar jami'i ba sai ka samu ruku sai ka samu raka'a daya amma abin da yake mafi rijayi in ka samu komai juz'i komai kan juz'in sallah in ka same shi za ka shiga cikin ladan nan musamman ma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idan aka kira in aka tada sallah ku kuma ku cikin ku ta da ku gaggawa ma adraktum fi sallu abinda duk kuka samu fi sallah wa ma sakakum fa atimmu abinda ya kunce muku ku cika idan da kamar a ce samun raka'a shine zai tabbatar muku da falala da zai ce ku sai idan ku zai samu raka'a amma sai abinda duk kuka samu tare da liman ku sallata abinda ya kunce muku ku cika to sai yanzu abinda zai dinga ya akan wannan sai malam yace faman adrakaha laysa lahu an yu'idaha fi jama'atin ukhra wanda ya rubuta sallah wanda ya riski sallah wato a cikin jami'i da raka'a guda ɗaya to lai salahu an yu'idaha fi jama'atin ukhra to baya halatta a gare shi ya ne ta wannan sallar jami'in a cikin wata jami'a cikin wani jami'i wani shi ne makabar imam malik idan kai sallar jami'i to ba bai halatta in dai har ka samu raka'a ɗaya tare da liman to ba za ka je ke wani jami'in ba amma in baka samu raka'a ɗaya ba mafhumin shine in baka samu ruku'u ba sai ka samu zaman wani jam'i to ba za ka maimaita ta ba in dai ka samu raka'a ɗaya in ko baka samu raka'a ɗaya ba za ka iya maimaita ta an fahimta an fahimci wannan hukuncin ko wannan shi shine akan abin da malam ya tafi akai kuma wannan shine matabar imam malik inda kawai imam malik ya kyale idan kai jami'i ka sake yin wani shi ne idan idan na biyun a ɗaya daga cikin masajidus salata ne ko masallacin makka ko masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina ko masallacin baitul maqdis shi idan kai jami'i a wani masallacin daban idan ka zo ka tara ana sallar jami'i a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka shiga sake jami'i amma in ba haka ba ba za ka yi ba domin in aka ce za a yi haka kaga kenan kullum sai ka rinka yawo kana neman masallaci ina da menene ta jami'i in ka yi jami'in farko a ka yi jami'in farko a wancan masallacin masallacin titi na malam jabir sai ka taho nan wajen sai ka ka je bayan ka basu sai ka je a alfuqan ma'ana ai jama'ar alfuqan ta fi ta wancan jama'ar yawa sai ka shiga ka zo sai kana tsallaka sai ka tafi daidai round about din Ali bin Abi Talib sai ga Umar bin Al-Khattab kuma suna sallah haka sai ka tsaya nan ma ke sallah hmm? in dai ba kace za ka bi wannan keke ne ta jami'i sai ya zama dukan cewa kun sai ya zama dukan cewa har sai lokacin sallah ya fita kana bin jami'i kenan idan aka kace in dai kai sallah ka samu raka'a ɗaya ba za ka mai ta jami'i ba saboda kuma hadisin Abdullahi dan Umar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tusallu salatan wahidatan fi yawmi marratayn kada ku sallaci sallah guda ɗaya a rana a yini sau biyu wato ka sallah azhar ka sake sallah azhar akwai abin da ya karo da wannan eh makarar na'am shi da aka ce idan ka samu in tafiya kai ka samu tunda a rage a madadin aya bace amma tana cikin alqur'ani amma ba aya bace saboda fatiha kamar da makaranta ta hadisin abi huraira ayoyin ta guda bakwai ne da nassin alqur'ani aya ta farko alhamdulillahi rabbil alamin idan bawa yake alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah yake bawa na yayi godiya a gare ni in yake arrahman rahim yake bawa na yayi kirani gare ni maliki yawmiddin bawa na ya girmama ni in yake iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai Allah yake wannan kasan da bawa na ne uku na farko nawa wannan ta hukun tsakanina da bawana in yake ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin yace waɗannan wato gida uku na bawana ne to kuma dama a farkon hadisin Allah ta'ala cewa ina raba sallah tsakanina da bawana kashi biyu ni rabi bawana rabi saboda haka wannan shine hujjar jumhurin malamai eh, imam malik da musamman imam malik da imam ahmad ibn hanbal cewa bismillah ba aya bace a cikin fatiha amma ba a ce ba a ce bismillah ba aya bace a cikin alqur'ani ya duk wanda ke bismillah ba aya bace a cikin alqur'ani ya tafi ta tunda Allah ya ce innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim to amma a wajen imam shafi'i bismillah aya ce a cikin fatiha an fahimta aya ce a cikin fatiha amma a cikin sauran surori ba aya bace amma a cikin fatiha aya ce shi bambanci tsakanin imam malik da imam shafi'i imam malik ya ce aya ce ta alqur'ani a suratul naml amma a fatiha ba aya ba ce shi ko imam shafi ya ce aya ce a cikin fatiha kuma aya ce a suratul naml na fata an fahimta ko wannan yace me ya kamata a faɗi in mai kiran sallah ya ce as-salatu khairun minan nawm abinda zaka ce kana ka ce as-salatu khairun minan nawm domin annabi sallallahu alaihi wasallam umumin abin da yake ya sami'tu bil mu'azzin fa qulu mithla ma yaqul in kun ji kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa saboda haka ya gaya mana cewa yi to Allahu amma sai bayyana a cikin wani hadisin cewa akwai ban akwai inda ake bambantawa yi to Allahu akbar ku ce Allahu akbar yi to ashhadu an la ilaha illallah ku ce ashhadu an la ilaha illallah yi to ashhadu anna muhammadar rasulullah ku ce ashhadu anna muhammadar rasulullah yi to hayya ala salat ku ce la hawla wala quwwata illa billah yi to hayya ala falah ku ce la hawla wala quwwata illa billah yi to Allahu akbar ku ce Allahu akbar yi to la ilaha illallah kuma ku ce la ilaha illallah sannan ku kare da wannan addu'a amma yi to as-salatu khairu min an-nawm bai ce komai ba da sai mu aiki da wancan hadisin da yake cewa idan kuka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa in yake as-salatu khairun minan nawm kuma sai ku ce as-salatu khairun minan nawm sannan masu faɗi as-sala kafin al-fajr suna da suna da hujja eh suna da hujja masu cewa as-salatu khairun minan nawm kafin fitowa al-fajr saboda sun dauka al-adhan al-awwal ana nufin kiran sallan da ake yi da daddare ba su fahimci kan cewa al-adhan awwal ana nufin adhan al-awwal na sallar asuba wanda ke shine kiran sallan da ake bayan hudowa al-fajr kiran sallah na biyu ko shine iqama to wannan istibahi na riwaya na lafazin riwaya shine sallah suka dauki wannan fahimta amma fahimta sahihiya shine suke cewa as-salatu khairun min nawm ana yin ta ne a kiran sallah na biyu wanda yake bayan hudawa al-fajr yace menene bayani game da sunan Allah abbar domin la aka yi da cewa bai kamata a sifanta Allah da cutarwa ba ma'a ai abinda ake nufi Allah shine mai halittar cutar shine mai halittar cutar kuma duka shine mai halittar amfani kuma cutar dangane ga dawa ne amma dangane ga Allah ba cuta bane kuma duk abin da Allah ta'ala yi adalci ne kuma yanzu za ka ɗauka cewa cuta ne a gare ka a cikin abin da yake bayyana gare ka amma la'alla wannan cutar da kai ganin cuta ce ba cuta ba ce ma'ana abdar a wanda yake halittar cuta ɗin domin akwai cuta ko babu cuta akwai abin da zai faru cuta cuta ne kamar rashin lafiya to waye yake yin wannan Allah ne yake kuma wannan yana daga cikin sifar aikin sa saboda haka babu ta waya a cikin Allah ba ba a cewa mai cutarwa eh, sai dai mai halittar cuta din ah, sannan wannan yake yana so malam ya gaya masa sunan babbar babar na na Khadija da kuma babanta amma babarta bai sani ba amma babanta kowai ne sunansa wataƙila an tambaye ne aka ci kika jiki wannan sai sawon lokaci yara sai a musu jarabawa sai su je su tambayi iyaye eh, a makaranta in ta kuma irin wannan irin irin wannan tambayar tambayar tambayar makaranta ce irin wannan wanda za a bada maki ba tambayar aiki ba ce to yasu <laughs> yi tambayar aiki na sani ba na hukunci sannan yake yana neman addu'a ga mahaifinsa saboda ba su da lafiya a Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya Allah ba mu duk wanda ba su da lafiya daga cikin bayan bayan Allah musulmi wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ba su lafiya sannan yake dangane da hannun da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wajen yin masallaci a makabarta ko a yi shi ta alƙibla ko ya kalli makabarta to waɗansu suna fakewa da cewa ai kabarinsa a cikin masallaci yake kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba abin ba a cikin masallaci yake ba a zamanin ku a ɗakin Aisha yake ba a shigar da kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba sai a zamanin tabi'ai bayan babu sahabbai kuma larura ce ta sanya saboda jirin saboda neman saboda ah, faɗaɗa masallaci kuma da aka yi haka sai da aka yadda ba da za a kasance shi kai sallah shine aka yi masa bango guda uku ta kibla bango ne wanda ya taho daga daga gabas zuwa yamma sannan ta baya kuma aka koke shi ya zama ta kamar ya ce bai fitarwa uku triangle haka yanda ba yadda za a ka sanya shi ka kasance shi kai masa sallah saboda haka wannan ba hujja bane a hujja a cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa domin ya ce istadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid cikin Allah ya tsananta akan mutanen da suka maida kaburburan annabawan su masallatai saboda haka ba za a bar wannan umarni kiri ba a hujja da abin da yake a akwai ba ya faru ne da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani ke idan mutum ya sallah tare da yaro amma sallar a cikin jam'i sai yaron yana yana kuka mutum zai iya yanke sallah a ba zai yanke sallah ba sai dai ya takaita ta kuma wata ran an tashi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai sallah da kananan surori kwarai da gaske sallah asuba kuma ha abu ya ba mu sahabbai mamaki ba an bata surorin ba amma aka ce kananan surori kwarai da gaske a cikin riwaya sai da idan sai aka ce rasulullah ba mu taba ganin sai irin wannan sallah ba yace saboda saboda yaro ne yake kuka nake so mahaifiyarsa nake so in gaggauta domin mahaifiyarsa ta da hankalin ta gare shi wani yana daga cikin rahamar to haka ya kamata din mutum idan kana idan yaro yana kuka tun da ba sai ka gajarta sallah domin sawa'un ko ko liman ne ko ko liman ne sai ka gajarta sallah to amma sai dai wajen tarawi wajen tarawi sai na wajen tarawi tun da ba dole bane sai sallama wannan ba za a saurara masa ba tun da ba sallar farilla ba ce sai ta sallama ta zauna yaran ta tarrazace shi ta ba shi nono sai ta cigaba da sallah wannan ba za ta sali wannan ba zai sali mai ya rage tsawon sallah ba amma a sallar farilla dai ta dole ne ta yi to wannan za a iya saurara mata a rage tsawon sallah din to akwai fa wanda yake musu za su iya tambaya to bari mu amsa wannan ta karshe wannan yake ne hukuncin wanda yana bin liman sallah an yi raka'ar farko da shi amma a raka'a ta biyu har sai da liman ya dage daga sujada ta biyu sannan ya san halin da liman yake ya zai gyara sallah tunda bai sami ruku'u ruku'un raka'a ta biyu ba idan ya zama cewa har ya riga shi da rukuni guda biyu to wannan raka'a ta ta kuce masa alal misali yana tsaye yayi bacci aka yi ruku'u aka yi sujada to kawai farkawa yaga ana tsagewa daga sujada ta biyu to ta nan wajen yake zai yi ruku'u an yi masa da rukuni guda nawa ga ruku'u ga tsagewa daga ruku'u ga sujada ga dagewa da sujada ga wata sujada ni biyar an wuce masa kenan wajen sai ya watsi da wannan raka'a bai same ta ba sai kai ya jira sai ya same ta a raka'a sai ya ci gaba da sallah idan aka sallama sai tashi ya kawo raka'a ta ɗaya da bai samu ba amma idan zai iya samun ta kamar alal misali yana tsaye yana da kuɗi sai kawai ya ga an sun ana sujada to a nan wajen sai ya ruku'u ya je ya rukuke shi a sujada ko ta farko ko kuma bayan ya ɗago daga sujada ɗin na'am na'am ya raka a biyu ya eh. Eh, ya danganta da fasin din idan ya zamanta ya tsawaita kamar ayin ya riga ya fita daga cikin masallaci wannan tsawo ne eh a cikin masallaci ya yi raka a biyu sai sallama sai ya riga ya fita da cikin masallaci sai ya fita masallaci ya to sai ya dawo ya sake sallah amma idan a cikin masallaci ne yana zaune ya kama tasbihi sai sai ya tuno cewa ah ai raka'a biyu kai to sai ya tashi suka raka'a biyu sannan ya sujada bayan sallama na'am dalilin shine kaga a hadisin bin wadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallama ya je ya fuskanci mutane yana wajen ba a sami fassal ba a sami rabe ba a sami bambanci na tsawon lokaci ba sai tashi suka sallah raka a biyu ya su ba bayan sallama amma an sami tsawon lokaci wanda suna kiyasta shi da cewa shi mutum ya bar inda yake sallah ya shiga cikin wata harkar daban to a nan wajen sai ya zama sai ya sake sallar baki daya na'am kasaru eh malamai sun yi saɓani kuma abin da dai gaskiya yawanci malaman mu suke fata da shi kamar su shek dimbaz shi ne cewar mutum ya tsayyada da abin da mafi yawan malamai suka fita a kai ya tsaya a kansu shi ne kwana hudu idan mutum ya san cewa zai yi kwana hudu cikakku a waje to ya cika sallah in ya san zai kwana hudu ko abin da ya fi haka amma in ya san ba zai cika kwana hudu ba ko kuma ya je ya zauna ya san iya lokaci da san zai iya tafiya ko ko kuma ya je ya sauka a gari amma daga wannan garin zai iya zuwa wani garin da je wani ƙauyen ba zai tsaya a tabbata a nan wajen ba ba kuma zai taɓa tsayawa a waje ɗaya ya kwana hudu cikakku ba to a nan wajen sai ta ƙasar iya muddar da zai iya zama to amma wannan matsala ce tun da babu nassi ba za ta inkari ba waɗansu malamai sun ce matsayar dai mutum matafiyi ne ya je waje yana a matsayin matafiyi bai zaman to mazauni ba to zai yi ƙasaro tun da hukuncin ƙasaro akan tafiya ne tun da suna jamhur da suka tafi akan wannan babu dalilin zahiri illa talammusi sai ba taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya da wata ranar zuwansa da ranar fitarsa ba sai a lokacin hajjin kwana ya san ran da ya shiga makka ranar hudu ga wata ya san ran da zai fita ranar takwas ga wata kaga zai sami kwana hudu kenan cikakku a makka to sai ya kasar saboda haka kace idan mutum ya shiga cikin wannan hali yanda zai kwana hudu cikakku sai ya kasar in ya wannan to ya cika sallah ya koma ga asali to amma kaga wannan ba dalili bane zahiri tun da bai nuna kan cewa wata kila inda sun fita kwana hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kasaru ba to amma suka hada da al'asal asali shine mutum ya cika sallah an ce ya kasaru saboda halin tafiya idan ya zo ya kwana kwana hudu ana taraddudi har yanzu halin matafi ne ko ba matafi bane sai muka duba muka kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na dukkan dukkan muhajiri dan wanda yake muhajir ne dan maka in ya zo maka kada ya zauna sama da kwana uku wanda in san tattauna in mutum yana sama da kana uku a waje ya zama to mazaunin wannan wajen saboda haka sai suka hada da wannan suka ce mutum ya tsaye da wannan to kuma tunda wannan shi ya tsantsani a cikin addini ne sai ya tsaya a kan kwana hudu amma idan mutum ya zauna san yayi yi sabanin haka saboda ganin a fahimta su cewa shi har yanzu maka tuni ne ko an yi maka fatawa akan wannan ba zai inkari a gare shi na'am yaƙin sabuk waɗansu suna kawo yaƙin sabuk kwana ashirin ba ko waɗansu ce kwana goma sha takwas wanda yake da shi hanafiya suka rike ya ce kwana goma sha takwas ta fatahu makka ya yakin tabuk da ban yake da irin wannan yakin tabuk ya je ne yana jiran abokan gaba za su je masa yana jiran su ta je ko ko gobe bai san iya lokacin da zai zauna ba haka da lokacin lokacin fatahu makka ya je makka bai san iya kwanakin da zai ba zai fito ta fita ko ko gobe bai sani ba shi sa yayi wannan ranaku kuma ko ko wani cikin irin wannan hali bai san iya ran da iya kwanakin da zai ba a waje to shi ma kasar zai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar ya je azerbaijan ya yi wata shida yana kasar wata shida yana kasar saboda mai kankara ta je ta tara hanya suna jiran ta zagaye ta buɗe hanya su je su wuce za ta iya buɗewa yau gobe jibi da san ya lokacin da ta dace iya zaman ta a nan wajen sai ta sa wata shida eh, eh. gaskiya kun kun tsananta rukar za ku wata biyu a waje duk mutumin da zai wata biyu a waje ai sai yayi shiri sai yayi shiri na yanda zai zauna a wannan wajen sai ya nemi masauki wanda zai zauna a wannan wajen wataƙila ma har ya ya kama gida da zai rinƙa biyan haya eh, kuma ibnu ta wannan imam Sheikh Al-Uthaymeen rahmatullahi alaihi yana fata da wannan ya ɗalibai da suka je karatu wata ƙasa ya zaman da za su yi rinƙa yin tsaro to amma kamar yadda yake ni dai ina ganin tsantsani shine mutum ya tsaya akan kaulin jumhur wannan kaulin da wannan kaulin ta tayyidi da kwana hudu ina shine matabar imam malik shine matabar imam shafi'i shine matabar imam ahmad ibn hanbal sun dan yi sabani tsakanin su wajen adadin sallah hmm. imam malik yana cewa sallah ashirin imam ahmad riwaya biyu ne sallah ashirin ko sallah ashirin da ɗaya kwana hudu ɗin da sallah ashirin ko ashirin da ɗaya imam malik yake kwana hudu ko sallah ashirin in ma bai cika kwana hudu ba amma in ya fi adadin sallolin guda ashirin to ya je da hukuncin a lokacin nan zai cika sa to wannan in ka imam abu hanifa ya kayyade shi ma amma ya kayyade da kwana goma sha takwas a ya yarda da kwana goma sha shida to wannan ya nuna masa kan cewa tunda dai akwai sabani malamai mutum ya tsaya akan abin da yake a wato mafiya yawan malamai sun tafi a kai kuma shi ne abin da yanzu a wannan a cikin zamanin nan daga cikin malamai wanda dai muke musu kyakkyawan zaton tsoron Allah da tsantsan wajen addini irin su shakdin ban da haka suke fatawa da shi domin idan kace mutum za ka bar shi a akan sha'anin yau ya duba hukuncin tafiya to to sai ga mutum sai ma gama rayuwar ta gaba kike ce shi kasar zai rinka yi duk wani abu sai mata tawili akan ta aishi mata fili kamar yadda mutane su ga mutum ya ji shekara hudu yana karatu a a malaysia ko a madina yake ce ai shi matafi ne shekara hudu da yana karatu da baki ɗaya ƙasar yake ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حافظا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن بيته فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميعا منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستقر إنا في في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آل فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أثمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة من دان فبأي الصرف لم يطمثهن إنس لم يطمثهن إنس قبله